Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a ta farko a watan Satumba shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Firaministar kasar New Zealand Jacinda Ardern ta ce wani mai goyon bayan kungiyar IS ya dafa wa mutane shida wuka a wani babban kanti yau Juma'a kafin 'yan sanda waɗanda ke saka ido kan mutumin suka harbe shi har lahira. Da sanyin safiyar yau Juma'a ƙasar Isra'ila ta kai har-har ta sama kan wurare da ke kusa da Damascus amma bai haddasa asarar rayuka ba. Kungiyar tarayyar Afirka ta EU ta sanar cewa daga yanzu ba za a rika fitar da allurar rigakafin COVID ta kamfanin Johnson Johnson da ake hadawa kasar Afirka ta kudu zuwa Turai ba. Kanin labaran kenan. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da gidaje dubu daya da aka gina domin sake tsugunar da 'yan gudun hijira na cikin gida da kungiyar Boko Haram ta raba da mahallansu a jihar Borno Najeriya. Muna da karin bayani bayan labarai. jami'an aikin noma na gudanar da bincike a gonakin jihohin Niger da Kaduna da nufin inganta ayyukan noma. Wani binciken da ake yi zai samar da taki wanda daga karshe yana ɗauke da abubuwan da ƙasan take bukata ta samar musu da irin amfanin gonan da suke bukata. Muna kuma da rahoto kan matakin da aka ɗauka a jamhuriyar Nijar don ƙara wa ɗalibai da malamai karfin gwiwa sai kuma shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta ce wani mai goyon bayan kungiyar IS ya daba wa mutane shida wuka a wani babban kanti yau Juma'a. kafin 'yan sanda waɗanda ke saka ido kan mutumin suka harbe shi har lahira. Arden ta ce mutumin ɗan asalin ƙasar Sri Lanka ne wanda ya isa New Zealand a shekarar 2011 kuma yana cikin jerin sunayen 'yan ta'adda da ake saka wa ido. Ya shiga wani babban kantin sayar da kayayyaki a wajen birnin Auckland inda ya ɗauki wuka daga inda take ajiye kana ya kama wa mutane. Ta ce mutane shida suka jikkata uku daga ciki suna cikin mawuyacin hali. kafin 'yan sanda da suke saka ido kan mutumin su buɗe masa wuta cikin dakika sittin da fara kai harin. Ta ce abin da ya faru abin takaici ne, abin kyama ne, kuskure ne, sannan ta kuma ƙara da cewa baya wakiltar kowane addini ko al'umma. Da aka tambaye ta dalilin wannan mutumin sai ta ce aƙida ce ta tashin hankali da ke da nasaba da ƙungiyar ISIS tana amfani da wani suna na ƙungiyar IS. Da sanyin safiyar yau Juma'a ƙasar Isra'ila ta kai har-har ta sama kan wurare da ke kusa da Damascus, amma bai haddasa asarar rayuka ba, kamar yadda kafafen yada labarai na gwamnatin Syria suka rawaito, wanda shine hari na biyu a cikin makonni biyu kacal. Sojojin Isra'ila sun ki cewa komai kan rahoton. Wata majiya daga sojojin Siriya da kafar yada labarai ta kasar ta ce, makamin tsaron sararin samaniyar Siriya ya harbo yawancin makamai masu linzami na Isra'ila. kuma kayayyaki kawai suka lalata a harin da aka kai da misalin karfe 1 da minti 26 na safiyar yau. Isra'ila ta shafa shekaru da dama tana kai har hare kan abin da ta bayyana da cewa hari da ke da alaka da Iran a Siriya, inda sojoji da ke samun goyon bayan Tehran ciki har da kungiyar Hezbollah ta Labanin suka zama suna kasar tun lokacin da aka tura su su taimaki shugaba Bashar al-Assad a yakin Siriya da ya barke a 2011 A cikin daren kusan lokacin da Siriya ta ba da rahoton harin ta sama, yawancin mazauna tsakiyar Isra'ila sun bada rahoton jin wata babbar fashewa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da jerin gidaje dubu ɗaya da aka gina domin sake tsugunar da 'yan gudun hijira na cikin gida da ƙungiyar Boko Haram ta raba da gidajensu a Borno kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda biyu ya haɗa mana. Milson Jinkai na Najeriya ne Hajiya Sadiya Umar Faruk ta kaddamar da ayyukan da kuma raba wasu kayayyakin abinci, kayayyakin kwanciya da dai wasu kayayyakin bukata na yau da kullum da yan gudun handa suka samu waɗannan gidaje. Gwamnati tarayyar ta ce ta kuma raba injinan nuka ga mutanen da suka tagara sakamakon wannan rikici da hukumar shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato NEDC ta yi ta kuma ɗauki nauyin gudanar da ayyukan. Ga dai abin da ministan take cewa Hajiya Sadiya Umar Faruk a wajen kaddamar da wannan gidajen. zo mun ba shi mai girma gwamna gidaje guda dubu daya wanda zai dauki mutane da yawa a kasar mata wanda suka rasa mazajensu da yara marayu da tsofaffi. Juma gwamnan jihar Borno Professor na Umar Zam ya kada cewa. Alhamdulillah yau abin farin ciki ne abin da muka gani kun gani an gina gida dama abin da muke magana. Mu tara mutane IDP ba zai yiwu ba. Don saboda haka sai an kawo mutane an ba su gidaje an ba su abinci so da sana'a yanzu wannan kaga yanzu mutane za su zama cewa za su samu zaman kansu mun gode ma shugaban kasa mun ga da minista da humanitarian affairs da kuma notice da wani kawai ire-ire na ayyuka ne muke so don su ba zai yi mu ajiye mutane a kam kullum ba mutane su samu wurin zama za su samu hanyar noma don su ba su samu zaman kan kamar mutane za su amfana da wannan gida. fi bai lahi a wannan gida kamar mutane dubu da dari biyar za su amfana. kayan magana marayu mako. duka yawanci marayu ne a cikin nan. ita ma ministan ma'aikatan mata na najeriya wato madam pauline talin ga abin da take cewa. kwarai muna cikin farin ciki kwarai domin mutum da ba a gida ya zama kamar dabba wannan shirin da shugaban kasa ya yi through the north east development commission da kuma goyon bayan ministry of humanitarian affairs Muhammad Gunnar alkali shine shugaban hukumar bunkasa shirin arewa masa gabashin Najeriya da ake kira managing director ga kuma abin da ke cewa let the mass people ya ce za ka ga 'yan gudun hijira dukkanin wurare suna kuma samun mafaka a wasu wurare na daban ko kuma a wasu gidaje da ba kammala ba wannan abin tausayawa ne kwarai da gaske haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya zuwa gaida baban yakubu har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga hafiz da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki shugaban Amurka Joe Biden zai je jihar Louisiana yau Juma'a dangana gana da gwamna John Bell Edward da kuma tattauna batun yadda za a farfado daga illolin mahaukaciyar guguwar Aida. Shugaban kasar ya faɗa jiya Alhamis cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya wato nema da sauran hukumomi za su yi aiki ba dare ba rana har sai an cimma bukatun yankin gaba ɗaya. Jami'a a jihohin New York da New Jersey da kuma Pennsylvania na Amurka sun faɗa jiya Alhamis cewa akalla mutane 46 suka mutu a sakamakon ambaliyar ruwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwar aida ta haddasa jami'a birnin york da karamar hukumar wacesta sun ce mutane 16 suka mutu yayin da ambaliyar ruwan ta rutsa da su a gidajen haya da ke karkashin kasa ko ta rutsa da su a cikin motocinsu gwamnan new jersey phil murphy ya ce akalla mutane 23 suka mutu jami'ai sun ce akalla mutane biyar suka mutu a jihar pennsylvania sannan mutum ɗaya ya mutu a jihohin maryland da connecticut hanyoyi da dama sun koma kamar koguna lamarin da ya haddasa nitsewar motoci har ma da motocin bas an rufe galibin tashoshin jiragen ƙasa saboda ambaliyar. gaida Mohammed Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da wani gwajin kasar noma a jihohin Neja da Kaduna domin gano irin sinadarin da ya kamata a haɗa takin zamani da shi da zai bunkasa ya banya Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Shirin bunƙasa ƙasa da abinci a Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu cibiyoyin samar da takin zamani a Najeriya ne suka gudanar da wannan gwaji da nufin ƙara samar da wasu hanyoyin ƙarawa manoman ƙwarin gwiwa a kan sha'anin noman. Farfesa Aliyu Ancau daga Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da suka gudanar da wannan gwaji da ya gabatar da rahoton gwajin ga gwamnatin jihar Niger ga abin da yake cewa. daga cikin abubuwan da wannan aikin yake bincike a kai shine an lura kasan su na da bukatan wasu abubuwa wanda takin da suke amfani da shi a yau ba shi da shi don haka wannan binciken da ake yi zai samar da taki wanda daga karshe yana dauke da abubuwan da kasan take bukata ta samar musu da irin amfanin gonan da suke bukata to gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan ci gaba da aka samu in ji kwamishinan aikin gona da raya karkara na jihar Niger Alhaji Halliru Zakari Jikan Toro. Wannan binciken da suka yi shi ma in Allah ya so yarda zai ba mu result inda ake bukata. Mu illa iyakar kawai abinda mu zamu yanzu shine zamu gabatar da binciken da sun kai da rahoton su mu gaya ma gwamnati saboda a ba kamfanona na taki shawara cewa to su buga wannan takin saboda shi ne bincike ta nuna cewa ya fi amfani a jihar Niger. Shugaban kwamitin noma na majalisar dokokin jihar Niger Honorable Ibrahim Salihi ya ce ba su da wani shakku a kai tunda an gudanar da bincike ne a kan lamarin. Duk abin da aka ce maka an yi bincike a kan shi kana kyauta zaton abu ne wanda yake kamin azi a assasa shi an yi bincike kuma an ga abun da ya kamata to a ƙarshen sha Allahu zai bada abun da ake so. To koya manoman suke kallon wannan al'amari Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagora shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma ta jihar Niger. ba za mu ce mun gasu ɗari bisa ɗari ba sai mun gani tukuna a ƙasa tunda komai aka yi sha'anin kimiyya ne yanzu nan ana dubawa yanayin ƙasa ne da ana dubawa kuma da yanayin eh, shi fatula da ya kamata a sa da yanayin iri da za a sa da wurin za a sa shi da za a sa shi ma to duk tsari ne to kaga yana da kyau idan aka sa wannan ababe din yanzu a gaba ina ga za mu samu ci gaba masana harkokin noma dai sun ce ko babu komai samar da ƙarin wani kalar takin zamanin zai ƙara baiwa manoma zaɓin wanda suke buƙata da kuma ƙara samun yawaitar takin zamanin a tsakanin manoma. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari. Bari kuma mu nufi jihar Iko inda a yau jirgin ƙasa da ke zuwa arewa ya fara aiki bayan saiko da aka samu ga rahoton da wakilinmu gida jibril ya haɗa mana. shi wannan jirgi mai dauke da fasinjoji fiye da ɗari zai tsaya a bekuta da ibadan da oshogbo da ilori da mina da kaduna da kuma zaria kafin ya isa birnin kano shi da wannan jirgin kasa na ɗaya daga cikin tsaffin jiragen kasa da suka saba zirga-zirga daga tashar lagos zuwa kano tare da fasinjoji musamman ma dai 'yan kasuwa da ke gudanar da sayayya daga birnin na lagos zuwa kano sai kuma 'yan cirani da kuma ɗalibai da ke komawa gida da kuma makarantunsu cewa an tashi da ruwa kamar da bakin kwarya a birnin na Lagos a yau wani fasinja da ke cikin jirgin wanda kuma ɗalibi ne kuma ga yadda tafiyar tasu ta kasance. Na alhamdulillah jirgin ba babu laifi tunda ga ina muna cikin ta kuma ni ne zan soka kuma gaskiya jirgin alhamdulillah gaskiya ba laifi. Halin da muke ciki yanzu na batun tsaro jirgin ya fi mana kuma mutane da yawa sun ba da hankali wurin shigan jirgin saboda da tsaro a hanya da kuma asirukan da ake ake yawan samu hanya. A wata sanarwa da mataimakiyar kakakin hukumar jiragen kasa a Najeriya, Malama Khadija Oroyewun Adekumai ta fitar a birnin Lagos ta ce an sake dawowa da zirga-zirgar ne bayan ɗan tsaikon da aka samu na kwanaki sakamakon gocewar hanyar jirgin da aka samu a birnin Oshogbo da ke jihar Oshun sakamakon ruwan sama. Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu wani shugaban kungiyar matasan arewacin najeriya ne da shi ma ya taɓa shiga jirgin kasa daga lagos zuwa arewa ko kuma daga arewan zuwa lagos kuma ya amin ƙarin haske a gaskiya na taba hawa jirgin 80 tun duniya na kwance wanda a lokacin na hau naira bakwai na hau naira tara na hau kuma naira goma sha biyu wanda a wancan lokacin akwai first class akwai second class sannan kuma akwai economic da kowa da kowa yake ainihin zama kuma na haushi daga kano zuwa lagos to a wancan lokaci yana da sauƙin tafiya sai dai baya da sauri kamar mota kafin 1414 ta zo to a wannan karo a gaskiya in dai ba Allah ya kawo mana an shawo kan matsalar tsaron nan cikin lokaci da gaugawa ba to ya kamata a ce jirgin yana da yan jirgi dan jagora hatta jirgin Abuja a Kaduna shi ma a wannan lokacin inda abubuwa suka ta'azzara a Kaduna ya kamata a ce jirgin yana da jirgi dan jagora wanda zai masa jagoranci daga tasha ainihin ainihin zuwa tasha kuma ya tabbatar da jirgin lafiya hanyar lafiya lau kuma ya zama wannan karamin jirgin dan jagora ya zama jami'an tsaro ne da makamai masu kyau a cikin jirgin da dai kokarin da na yi domin jin ta bakin hukumomin tashar jiragen kasan a nan birnin lagos ya ci tara tuni dai gwamnatin najeriya ta tashi haikan wajen inganta zirga-zirga na jiragen kasa inda ta kullo da wasu sabbin jiragen kasa masu sauri sabanin waɗanda ake zirga-zirga da su yanzu daga arewaci zuwa kudancin kasar ko kudanci zuwa arewaci shi wani jirgi da ya tashi yau daga lagos dai ana sa ran zai isa kano ne a ranar lahadi babin ya murai amurka daga najeriya Najeriya. To a gada dan mutan Niger bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Niger. Uwar gidan shugaban kasa Hajiya Hadiza Bazum Muhammad ta karrama ɗaruruwan ɗalibai da wasu gwamman malaman makaranta da suka fi nuna hazaka karatu a bana da nufin ƙarfafa sha'anin ilimi a jamhuriyar Nijar. Inda bayanai ke nuni da cewa al'amuran karatun boko na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan. Wakilin Musulman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. Ibrahim Muhammad Dakin taro na Mahatma Gandhi kenan a yammacin jiya Alhamis inda gidauniyar Nur ta uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hadiza Basu Muhammad ta shirya bikin karrama wasu ɗalibai kimanin 204 da aka zaɓo daga jihohi takwas na wannan ƙasa saboda yadda suka nuna hazaƙar karatu a bana. sai wasu malaman makaranta 24 da suka fi kowa mai da hankali a ayyukan karantarwa waɗanda suka karbi lambobin yabo da kyaututtukan da suka hada da kwamfutoci da kwakwaletar lissafin kimiyya da littattafai hada da kayayyakin karatu kala-kala da take jawabi a yayin wannan biki shugabar gidauniyar nur hasha hadiza ta yaba wa waɗannan hazikan ɗalibai da malamai. Cher lauréat de l'édition 2021, J'ai salué vos efforts é remarquables. gwamnatin nijar ta hanyar ta biyar da ke kula da fannin ilimi ta yaba da wannan yunkuri na gidauniyar nur wanda ke zama wata hanyar karfafa gwiwa ga ɗalibai da malamansu yayin da a dai bangare abin ka iya ankarar da jama'a wajen kara fahimtar mahimmancin baiwa yara damar samun ilimin zamani kasun mamma muktar shine ministan matasan nijar eh, wannan tsari wanda shine na karo goma sha ɗaya ana yin shi domin a ƙarfafa ma yara son karatu domin cikin yara dubbai na ƙasa a hidda wa'ansu wanda za a cewa gashi sun yi hice domin kwarewarsu da ba da himma da kwazo ga karatu don ya zamanto eh, izina ya zamanto kama eh, jan hankali ga uwayen yara kuma jan hankali ga yaran kansu domin eh, su mai da himma buskan magana ilimi kasancewar wannan taro a ɗaya bangare na matsayin bikin kaddamar da ayyukan gidauniyar noma Barur. Hajiya Hadiza Bazum ta gabatar da manufofin wannan gidauniya a takaice wace ba ruwanta da akidar siyasa ko wani bangaranci. Wato kungiya ce da ta sa ayyukan ci gaban kasa a gaba don kyautata rayuwar al'umma in ji ta. La Fondation Nour, que j'ai l'honneur de présider, est une organisation apolitique et but non lucratif qui vise divers objectifs a karakter social. Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya saka ilimi a kan gaban ayyukan da ya sha alwashin baiwa kulawar musamman kamar yadda ya yi wa jama'ar Nijar alkawali a yayin yakin neman zaɓe. Dalili kenan uwar gida Hadiza Bazoum ta ƙuduri niyyar bayar da gudunmuwa a wannan tafiya don ganin haƙa ta cimma ruwa. Mafari kenan gidauniyar Nur ta shirya wannan biki na karrama hazikan ɗalibai da malaman bana. domin dorawa daga inda uwar gidan tsohon shugaban ƙasa aisata isu muhammadu ta tsaya wacce ainihi ita ta kirkiro da wannan tsari na karrama malamai da ɗalibai a shekarar 2011 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger. To a gaida Malam Sule wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. DC a kan mitoci sittin sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Akalla mutum arba'in ne suka mutuwa tsakanin jihohin New York, New Jersey, Pennsylvania da Connecticut a ranar Laraba. bayan da makacin guguwar da aka wa lakabi da aida ta haddasa ambaliyar ruwa a waɗannan jihohi lamarin da har ila yau ya tsayar da al'amura cak a new york birnin da ya fi ko ina yawan jama'a amurka yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan inda za mu leƙa hadda jihar ta louisiana inda daga nan guguwar ta samo asali sunana mahmud lalo madalla To adadin waɗanda ambaliyar ruwa ta halaka a yankin jihohin New York, New Jersey, Connecticut da Pennsylvania na ci gaba da karuwa bayan da mawakacin guguwar Aida ta sauka a yankin da yammacin ranar Laraba. Akalla mutum arba'in hukumomi suka tabbatar sun riga mu gidan gaskiya. Ana kuma fargabar adadin zai iya karuwa yayin da ma'aikatan ceto ke kokarin kaiwa ga yankunan da a da ba iya kaiwa a gare su. Abokin aiki na Babu Yakubu Makeri mazaunin birnin New York ne ya kuma yi mun karin bayani kan irin illar da guguwar ta yi wato daidai wannan lokacin an tabbatar da mutane 45 suka mutu a wannan yanki sakamakon wannan ruwan da aka yi sannan nan new york kadai sama da mutane goma sha biyu ne suka mutu a nan new york kadai to in ka duba irin abubuwa da suka faru an samu ambaliya ne fiye da yadda tunanin mutum yake bashi hmm. wato da ah, jihar new jersey zan iya ce ba gidaje da aka ce wannan ambaliya ya kwantar da su ya lalata su ya murkushe su kwata-kwata mm. sun fi hamsin sannan ka zo nan new york haka za ka da motoci sun saura kan hanya saboda ruwa ya dabaibaye su har ma ba a gani wasu motocin haka ma an ka je connecticut wanda shi ma yana da iyaka da jihar new york da sauransu wato ruwan ko shakka babu ya yi farna fiye da yadda ma don har yanzu ana cikin neman mutane ne wanda yake ba a gansu ba to halin da bala'in ambaliyar ruwan ya jefa musamman shi birnin na new york mai yawan mutum sama da miliyan takwas ya sa al'amuran yau da kullum sun tsaya cek a lokacin da ambaliyar ta fara mamaye titunan birnin. Da ruwan karfi sai jami'ai a New York ko kuma hukuma daga nan New York ta ba da sanarwar cewa an dakatar ko kuma an soke zirga-zirgar jiragen kasa. To kai ma kasa a New York miliyoyin mutane ne ke amfani da sufurin jirgin kasa a kulli yaumi. Wannan ya sa mutane da suke wurin aiki da ya kamata su tashi jiya dare ba su iya sun taso ba su kuma waɗanda za su zo dare za su je aiki dare su je su karɓi waɗanda suke wurin aiki suka faro tun daga rana su ma ba su iya sun tafi ba hmm. saboda jirgi baya zuwa jirgi baya dawowa alhamis din ma wato jirage ba su aiki da kyar aka samu motocin bas bas ke aiki kuma motar bas ba zai iya kwashi dubban mutane da suke sufuri a lokaci guda musamman safiya masu zuwa aiki shi yasa sai ya bari mutane suka taru ba a tafiyar da ya kamata a ce ka yi shi cikin awa ɗaya sai ka kwashi awa biyar sannan ka iya kai wannan tafiya. To a mafi yawan lokuta akan sami katsewar a wutar lantarki idan aka samu kamar irin wannan makashar guguwa. Kamar ya lamarin ya kasance a nan a birnin New York inda kake. Eh kwarai ku an samu haka saboda a kiyasi da ainihin hukumar New York ta bayar ta nuna cewa wannan yanki ne kamar yadda da farko na gaya maka wannan jihohi guda hudu an samu gidaje gidaje dubu ɗari da hamsin da ba su da wutar lantarki a daidai wannan lokacin to aukuwar ibtila'i irin wannan kan zo da abubuwan ban mamaki ko ta da hankali da ma jefa mutum cikin yanayi na tausayi hakan yasa na tambayi baba yakubu makeri ko ya ga wani abu makamancin hakan wato abin da na gani na ji daɗi wato menene jin daɗin da na yi shine abin tashin hankali ne amma za ka iya kiran wannan abin jin daɗi shine daga new jersey akwai abin nan akwai wani mutum da shi da matansa da ɗan jinjire su da bai wuce wata ɗaya ba hmm. shi ne wato yadda ya ga iska da sauransu abin nan na wato hankali zai tashi ya ce ma matarsa a ah, taso mu bar cikin gidan nan su daga gidan ke da wahala sai gidan gaba ɗaya rushe kurmus har ƙasa to wannan abin tashin hankali ne amma dole mutum ka nuna jin daɗin ka cewa rai ya kukuta daga cikin wannan abin to a can jihar louisiana inda guguwar ta aida ta fara barna watanni sun ce an fara maido da wutar lantarki a wasu yankuna bayan da sama da mutum miliyan ɗaya suka rasa wutar a lokacin da guguwar ta ratsa cikin jihar a ranar lahadin da ta gabata dan shekara saba'in theophilus charles wanda mazaunin jihar ne ya ce ya yi asar daukacin abubuwan da ya mallaka ya ce komai na waya watse bangon gidana rufin gidana kayan sawa na kayan ɗaki kayan latironi kai na rasa komai gwamnan jihar ta louisiana john bell edward wanda ya ce guguwar ta yi matuƙar ɓanna ya gargaɗi ga jama'ar da suka fice daga gidajensu da kada su yi hanzarin komawa. If you have evacuated is not the time ya ce idan dai haka fice yanzu ba lokacin komawa ba ne har sai an baku izinin komawan wuraren kasuwanci ba su buɗe ba kantuna ba su buɗe ba makarantu ma ba su buɗe ba a dai yau juma ake sa ran shugaba joe biden zai kai ziyara jihar ta louisiana wacce zuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai tara inda zai je ya gane wa idanunsa irin ɓannar da guguwar ta yi jama'a da kuma haka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin baba yaku makeri da ya taimaka wajen hada shirin sai kuma julie lezis gresham ni mahmud lalo nake cewa mu wani mako idan allah ya kai mu. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne abubakar lawal gidan dan maye jargaba. Kace magana gaskiya abun kunya ne a ce ƙasa kamar Najeriya uwa a Afirka. A ce 'yan ta'adda sun gagari gwamnati amma da sata kudin ƙasa ne ko cin zarafin talakawa manyan Najeriya da kun iya amma kare hakkin jama'a da kuke mulki da dukiyoyinsu ya gagare ku sai ra'ayin babandi mamman bande kace gwamnatin tarayyar najeriya haka zaki zara ido ana garkuwa da 'ya'yan talakawa a makaranta suna mai da ƙaddarorinsu suna biyan kuɗin fansa ya kamata gwamnati ki ɗauki mataki ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne baffa haruna bajoga na arewa media writers kai ko cewa kake Allah ya kawo mana zaman lafiya da sauƙin kayayyakin masarufi a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Hafiz ya sake shigowa da tashin muhimman kanan labarai. ministar kasar New Zealand Jacinda Ardern ta ce wani mai goyon bayan kungiyar IS ya daba wa mutane shida wuka a wani babban kanti yau Juma'a kafin 'yan sanda waɗanda ke saka ido kan mutumin suka harbe shi har lahira. Ardern ta ce mutumin ɗan asalin ƙasar Sri Lanka ne wanda ya isa New Zealand a shekarar 2011 kuma yana cikin jerin sunayen 'yan ta'adda da ake sakawa ido ya shiga wani babban kantin sayar da kayayyaki a wajen birnin Auckland. inda ya ɗauki wuka daga inda take ajiye kana ya kama dabawa mutane da sanyin safiyar yau juma'a ƙasar isra'ila ta kai har hare ta sama kan wurare da ke kusa da damascus amma bai haddasa asarar rayuka ba kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnatin siriya suka rawaito wanda shine hari na biyu a cikin makonni biyu kacal sojojin isra'ila sun ki cewa komai kan rahoton Kungiyar Tarayyar Afirka ta EU ta sanar cewa daga yanzu ba za a rika fitar da allurar rigakafin covid To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana lokacin da zamu sake shigowa da labarin wasanni da kuma kawo muku rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko kuma ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin Mohammed Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma can zuwa da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.